Bismillahir Rahmanir Rahim. Na faɗo daga bene na zace rijiya babi na tara. Gawayi na haɗa na ɗaura tafashen kajin nan a katuwar tukunya don kajin sun yi guda takwas. Masu abin ne to da abin su kura da kallabin kitse akan kujera tsugunno kai layi shigo ya same ni ne kadai a tsakar gidan gashi ba wuta sai hasken waya na kunna sannan da zuwa da na yi mishi ma da ƙyar ya amsa ni ya yi shigewar shi ɗakin yar gwan sai goman dare na na sauke ta fashe na tafi ɗaki da shi ko lamar tuwo ban kai baki na ba haka na kwana ina ciwon mara washe gari kuma na shiga hidimar aikin yan jere hindatu da jiyayye babu wanda ya yunkurin taya ni tun ta sassafe na kira anti usi da anti karima a waya na san musu da batun abincin jeren sun ce za su zo da safen su taya ni aikin kuma na aika ma Sabira zuwa karfe tara safe duk suka hallara har mun soma tuyan kaji Sabira kuma tana zaune tana gyaran kayan lambu ganin sai yayi usi ne yasa Hindatu zuwa ta kama mana aikin kayan miya ta gyara yara suka tafi kai nika ni kuma ina gefe ina barar magi ina ce jalebe na ciwo Tani ki je ki tambayo rammai me za a girka ma bakin kin ga na gama da suyan naman to kawai na ce nayi sallama a dakin Hindatu babu rammai na can bayan mun gaisa nake tambayar ta mai za a girka wannan ai ya rage naki ta ni komai na hannunki duk abin da kuka san zai burge bakin sai ku yi don Allah a yi abinci mai daɗi dai ga kaji nan wadatattu mutanen masu arziki ne sosai a kamanta musu to shikenan babaran mai fitowa ne na same su to ta ce mu yi koma me ya kuke gani me za a girka yaya usi ta ce to ni dai ban san kulolin abincin zamani ba ban iya ba ko ba gaskiya ba na fi ƙwarewa a abincin gargajiya yaya karima ta ce ni ma dai wallahi ko jalab ɗin taliya ban iya girka ta ba ni na in na yi duk sai ta raɓe a cikin roman Sabira ta ce babu damuwa ni na iya sai ku taya ni mu yi Fati jollof rice za mu yi da fefe cikin sai a yi musu coleslaw tunda akwai kayan lambu da yawa. To da taimakon Sabira da ta kasance kan gama komai muka kammala girke girken mu ni dai bani da manyan kuloli na zamani ya nai nai da ita ta bada nata a zuba abincin take da ƙarshe da babaran mai ta saka baki sai kawai ta fashe da kuka ta kuma rantse ba za ta bayar ba sai Sabira ce ta je gidanta ta dauko mana manyan kuloli na alfarma tsabar kyalli ras nake ganin fuska ta a kulan nan bayan mun kammala komai babaran mai tace akai ɗakin hindan tuwo ajiye abincin yayi usi ce ta shigar da komai a tsakar gidan suka zauna suna cin nasa abincin ni kuma na shiga wanka ina fitowa na shiga ɗaki na saka riga da zani na atamfa wanda Habiba Bala ta bani babu abin da na shafa a fuska ta duran motoci da ihun yara na jiyo a daidai windo na suna faɗin kayan amarya sai na ji zuciyata na son leƙawa in ga waɗanne iri ne matan da suka ta jeram aiko da sauri na matsa bakin wundan na leƙa wasu manyan mata ƙosassun 'yan boko na gani a tsaye a bakin motar kaya sai turanci suke yi a tsakaninsu da juna kai la na hango cikin girmamawa ya isa gare su sai ɗan guntun turanci suke yi mai suke yi mai shi kuma yana zara idanu gudun kar su kai shi makura dan dan turancin nashi bai wuce cikin cokali ba shi ma ya iya ne a sanadiyar zaman shagon wani inyamuri a bayan banki shagon takalma da jakunkuna kamar akan gidan gidan suke yi mishi magana dai don na ga suna kallon gidan suna yamutse fuska ajiyar zuciya na sauke na bar window yaye usi ne da sabira suka shigo a tsaye suka gani da wannan riga da zani na atamfa rigar ta yi min yawa har wuya na zamewa bakin bakin ku sun iso ta ni ni na ji sai turanci suke ta zazzagawa a waje kafin in kai da magana muka jiyo sallamar su da wasu muryoyi masu daɗi daga bangare na yayi usi ce ta amsa musu suka karasa zuwa cikin gida babaran mai da hindutu suka tarbe su daga haka suka muka so mu jiyo muryoyin maza da shige da ficensu yaya usi ce ta fita ni ko waje na samu na zauna ina fama da mararun zuciyata bata jima ba sai ga ta shigo tab lallai kala ya ɗebo matar tafi karfin shi gaba ɗaya yarinyar da zai aura daga gani yar masu da shi ne kun ga kaya irin na gani da faɗe kuwa hmm. daga kamfanin da aka sai kayan ma aka taho da ma'aikata maza su suke gyara ɗakin jinayi wata baturiya tana faɗin ran ba baki ni dai na taɓe abina Baba mai ce ta ɗaga labulen ɗakina ta ce, ai ya kamata a ce kin zo kin tarbi baƙi ko ta ni sannan ki ba su abincin sun shawo hanya. Da to na bi ta tare da yunkurawa na tashi tsaye, mu je in taimaka miki ke da ba isasshiyar lafiya ba. Harara Baba mai ta sakar masabira, ta ja tsaki ta saki labulen ta yi gaba abinta. A ɗakin Hindatu aka sauki bakin Hajiya ta ce Dangin kishiya ba su isa sun zauna a ɗakin ta ba. Tun muna aikin abinci ta yi ficewarta daga gidan, amma ba za ta wuce makota ba gidan ƙawayenta. Da sallama muka shiga cikin abin mamaki a cikin baƙin babu wacce ta amsa sallamar mu sai yes kawai suka ce mana dauriya na aro na yafa na zauna aka, aka gaggaisa babaran mai ta nuna da cewa hajiya kin ga wannan ita ce uwar gidan kaila amma ba zawara ci amma ce ya aure ta na ji zafi sosai bakin a wulakance suka shiga bina da kallo ni kamar murmushi nake yi abinci muka gabatar musu da abin sha kana muka fice a lokacin idanuwana yana ya cika tab da ruwan hawaye sai zuwa yin mali suka gama abincin da ya kawo su suka yi mana sallama sai magariba su yaya sai suka tafi bayan sun yi min girki su ma sun ci sabira kuma ta ɗan jima da tafiya ita ma za ta je ta kula da nata iyalan da su suleiman da take da sai da su Suleiman ta sake tafiya ina zaune muna cin abinci ni da Hauwa nake jiyo haraniyar Kaira da Hajiyayye a tsakar gida wannan karan hayaniya ta yi tsamari da ina jiyo yadda Kaila ke kutuntuma ma Hajiyayye a shariya dama Kaila gwani ne wajen rashin daraja akwai shi da ruwan a shariya da ƙyar dai fitina talafa ni ko ina ɗaki ina kwance a buna ban ko leƙa ba kofa ta ma rufe ta na sake na saka sakata haka ranaku suka ta shuɗewa ana saura kwana uku biki gida ya cika da yan wudil dangin mahaifin kaila da yan akwanga dangin babaran mai kannan kanin mahaifin kaila ne kacal suka sauka a ɗaki na yara kuma suna gidan sabira a can suke kwana aikin girki kuwa ni ce gaba gaba taimaka min kawai jami'ar bikin ke yi amma in ban da ɗaura sanwa babu wanda zai fito ya ɗaura ana jibi ɗaurin aure aka tashi mutum huɗu biyu daga barin babaran mai biyan kuma yan gudun ne domin kai akwatin amarya wanda dama ita ya ba kuɗin ta sai komai domin irin yadda take ba gaye haƙƙin shi sassafe suka kama hanya domin a ranar suke son dawowa ba su suka shigo gida ba sai taran dare washe gari aka shiga hidimar biki gadan-gadan wanda a ranar kaila da mutanen shi suka nufi zaria a can za su kwana in an ɗaura aure su tawo da amarya da danginta ranar juma'a gida ya cika da makota yin uwa da abokan arziki duk sun hallara yayi use da yaya karimi tun taran safe mu muka ruwa muka yi tsaki a girkin yan biki tuwon shinkafa miyar taushe muka yi sai jarab ɗin shinkafa da ta ji da kaji da aka yi ma masu kawo amarya da abokan ango. Saye nake cikin wani cikin wani leshi ɗinkin doguwar riga yana daga cikin kayan da Habiba Bala ta bani babu ko kwalliya idanuya na balle in shafa mai yara kuma na samu musu kayan sallan su Abin ka da yara sai murna da kiriniya suke ana biki a gidansu Hajiya ma ɗakin ta cike dam da ƴan uwanta da ƙawayenta na anguwa ta ci ado kamar ita ce amarya ƙawayenta sai koɗa ta suke faman yi an yi salon an yi kunshi duk da na sallah da ta yi bai gama fita ba amma akai aka yi mata har mai kwalliya ƙawayenta suka ɗauko mata misalin karfe shida da rabi da yamma motocin kawo amarya suka so tsayuwa a daidai bakin windo na cikin 'yan mintuna iri-iri ya shiga tashi a kofar gidan a wannan lokacin ina kwance ina hutawa ne siyawa isis kuma suna cikin gidan suna rabon tuwon dare tuwon masara miyar busasshiyar kubewa suka yi ina jiyo takun dangin amarya a kunne na na jiyo wata yar tsohuwa tana faɗa ki shiga ɗakin ki da kafar dama ki yi addu'a kamar yadda muka shigo da ke gidan nan Allah ya sa sai dai a fitar da ki murmushi kawai ne ina dafe da ciki na da ke man juyin waina bayan hananiyar talafa ne na samo na soma jiyo hayaniyar kaila da abokan shi ina jiyo sallamar shi amma baki na yayi nauyi na kasa amsawa amsawa sam sha nono ki sa yara su shigar mana da abincin mu cikin gida ma a can zamu ci yanzu dai sallah zamu je mu yi da ido na bishi sai na kamar an sake kai litsabar yanda yake kyalli da sheki sai yake da farar shadda sal sai miƙo shadda sai shadda take faman yi ɗinkin malum malum na matasan zamani ce a jikin shi kan shi sai da hula zanna bukar kafar shi sai da takalmi kaf ko ba ba baki ga bakin zobe ga bakin agogon fata idanuwan shi kuma sai da sabon farin tabaru sai gamshin shi na tun asali yake yi gamshin turaren lailatul sahara duk sanda na shaki wannan kamshi sai kwakwalwata ta shiga ta riyo min faifayin bidiyon irin roman soyayya da muka sha da muka dangwala ni da kaila kai kawai na ɗaga mishi alamar naji shi ko ko a jikin shi bai damu da ya san me ke damu na ba ya saki labulen yayi gaba zafafan hawaye ne suka gangaro min sallamar hajiyayi ne yasa nayi saurin goge fuskata na amsa mata sallamar ta sai ga ta shigo cikin wata jar sabuwar atamfa mai kyau ta sake shiga a karo na uku hannunta rike da ƙananan bokatar roba har uku a bakin katifa ta ta dure min umma suleiman ga naki ke da jama'ar ki dangin amarya ne suka bamu an gode allah ya bada zaman lafiya baki da taɓe ta ce har wani roƙon zaman lafiya ma kike yi ni kwa zuciya ta saura kiris ma ta ƙone ma baki ɗaya le ya je ya kwaso mana yar gidan masu kuɗi murmushi kawai na yi mata ta ja dogon tsaki ta fita abinta tare da yayi usi suka ci karo ita za ta fita ita kuma za ta shigo ga kayan cincin nan in ji dangin amarya kuɗi ku bubbuɗe robobin ta yi ɗaya cike da cincin ɗaya cike da alkaki ɗaya cike da nakiya sai kamshin kayan kamshi take zabgawa leda ya yi usi ta ɗauko ta zuba nata da na yayi usi ta kulla na sabira da na innu sauran ta bar mana ni da yara yan uwa masu daɗi sai bayan isha'i suka mai sallama suka tafi bayan yaya usi ta sallami kaila da abokan shi da abinci noko ina yin sallar isha da nan ci tuwo na ba wata ta ƙoshi da ni da ni da itan da wajen muka yi bacci ko hannu ban wanke ba balle in wanke bakina da ke na gaji ainin ban farka ba har sai da asuba kudin cizo sun sha junan mu sosai haka ma sauro mayar da hawa na yi kan katifa ni kuma na fito dan dauro alwala mata in biki duk sun fi fito ana ta alwala ni ma alwalan na yi na gabatar da sallah kana na fita na bi daki daki ina gaisawa da dangin kaila da gari yayi sha yayi sha kuma na dafa ti na toya wainar kwai na dangin amarya yaran kanwar babaran mai ce suka kai musu mu kuma ruwan bunu muka sha da biredi ni dai ina gama na yi komawa ta ɗaki na yara ba su suka shigo gidan ba sai wajen goma safe sabira ta turo su gaba suka taho ina zaune zaman tabaro a ƙasa suka shigo uwar gida sarautar mata ban ga kin yi wanka kin fito shar da ke ba na ango walgiyar hajiye ta sha fala da dan kwalin ashoke ke ko ina kina kunshi a ɗaki balaraba ce ta zauna kusa da ni umma ina kwana lafiya lau yan albarka nan suka shiga gaishe ni ɗaya bayan ɗaya maza ku shiga cikin gida ku gaishe da iyayenku da sauri suka fita har da rigirgansu ledar kayan filawa da yayi usi ta kulla mata nata na jawo na miƙa mata ga naki kayan gara amarya kwa tauna ke da yara ina so in faɗa miki ma jibi za mu yi tafiya da su inno zuwa shanu na can gari bikin yar ƙanwar inno duk wannan garar amaryar leda guda haka ai yayi yawa ta ne murmushi na nace haba sabira ai ko duka na zuba miki kin cancanci hakan ne kuma kin ga fa abokatan nan ciki aka kawo min wannan amarya akwai mai ko a hannun iyayenta gaskiya dariya ta yi min ta ce gaskiya kam ai ko da ganin danginta da gani basu san me talauci ba san batun komawar yara makaranta fa na ji ana sanarwa a gidan rediyo cewa ranar monday makarantun gwamnati za su koma karatu to yaran zaki bar su a waje na amma ko in an koma makaranta sai sai su soma zuwa kafin ku dawo ga islamiyya ma ran monday za su koma ni kan babu abin da zan ce da sabira da mijinta sai dai addu'ar tsira domin makota ne na gari sosai shi ya soma kama hannun hannunsa Suleiman ya jefa su a makarantar gwamnati mai suna Islamiyya Pilot Primary School makaranta ce ta gwamnati to bayan ya yi hakan ne kai la musu fensir da takarda hatta nufam ɗin mijin Sabira ne ya ɗinka musu da ba sa zuwa ko ina sai gararan ba unguwa haka zalika shi ya sanya su a islamiyya irin ta cikin anguwa duk sati suna tafiya da naira hamsin shi ma wannan ko da kai la'ega suna zuwa bai ce da ni komai ba ni ma ban tanka mishi ba a jiya zuciya na sauke na dubi sabira a karo na barkatai na ce to zan bar miki su zan haɗo uniform ɗin su sani zai kawo miki zaki sha barbar kenan bakin ki sai yayi tsini ashe kafin in dawo dariya ta ta ce su Mustapha da Umar fa da kike ganin su wallahi sun fi Shafi'i da Suleiman rigima sani shi bai da yawan riniya magana ma bata ishe shi ba kullum a cikin raba dambe nake su ma ko da yaushe aikin kenan mun jima muna tattauna kafin muka fito domin ɗora girkin rana yan wudil kam har sun fito tsab za su koma yan akwanga su ma ina ji suna cewa da sun yi azara za su tafi sallama na yi ma yan wudil muka shiga hidimar abincin rana girkin dangin amarya daban sabira ta yi shi tuwon shinkafa miyar ganye ta yi musu da kaji ita ta yi komai da komai kuma ta ɗauka ta kai musu bata jima da fitowa ba yan akwanga suna cin abinci su ma suka kama gaban su har da baba rammai da an bugo waya an yi musu haihuwa sabira da Injat ne suka yi wanke-wanke da gyaran gidan. Fes suka wanke tsakar gida ya yi kyau sosai. Misali hudun yamma muna tsakar gida ina dan wasan ina daura sanwan miyar dare sai ga dangin amarya su biyu sun sa amarya a tsakiya suna zuwa inda muke suka tsaya bayan Allah muna neman ɗakin uwar gidan gidan nan ne za mu kai amarya bisa doron al'ada Sabira ce ta yi musu jagora zuwa ɗaki na ta nuna musu tabarma ni kuma na ƙara su ajiye da hindatu tare muka shiga ɗakin na shiga na same su sai ya mutse fuska suke yi ba shakka zami ne ya ishe su bayan an yi yan gaishe gaishe wata farar mata ta ce wace ce uwar gidan ne a cikin ku hindatu ce ta nuna ni tana dariyar keta ta nuna ajiyayye a matsayin ta ta tsakiya baki suka suke su kansu kila sun yi tunanin mai aikin gidan kaila ce ni dan sun ga ganni face-face ina shan uban aiki kamar jakatun zuwan su to uwar gida ke ce babba ga Bilkisu mun kawo ta domin ku gana ba domin mun kawo muku amanar ta ba amanar ta na hannun wanda ya rabota da garinta da ahalinta bilkisu ki bude fuskar ki abokan zaman ki su ganki ki gansu bilkisu bilkisu tana sanye da wata lafaya mai adan su duwatsu fata-fata hannu ta ta yi baya da mayafin wallahi ba ni ba hatta jeye da take jin ita shararriya ce sai da ta kware bilkisu gaskiya tana cikin saun kyawawan matan hausa fulani uwa uba ga ta da haske sosai ga iya kwalliya da zaɓin kalar da ya dace da launin fatarta ina yin ku anti da anti wani kwallon kishi na ɗiye na ce lafiya lau amarya bilkisu ya bakunta murmushi kawai ta yi min bata ce komai ba ya kar abin da ya faru kenan sai shaida mana cewar yanzu za su tafi za su tafi da suka yi fatan sauka lafiya na yi musu hajiya dai in kun tanka ku masu karatu to ita ma ta tanka tun da bilkisu ta buɗe fuskarta hajiya ta daskare a zaune ana cikin haka kai layo sallama ya shigo sai faman dariya yake yi yana doro Anti Zinaru ba ku ce ba ashe sai wani dariya yake yi har da wani sun da kai ita wacce ya kira da Anti Zinaru ta ce mun kai la yanzu za mu tafi ka kula da Bilkisu sosai kar ka manta da sharaɗin da mahaifinta ya ginda ya ma tun kafin ma tafiyar ku ma ta yi nisa bayan kwana bakwai za ta ci gaba da zuwa aikin ta an yi magana an gama mata komai aikin kawai za ta soma zuwa dariya ya ce babu komai anti zinaru ni dama yar bokon na so shi yasa na biyo ta kuma na aminta da komai zuwan ta cikin rayuwa ta alkairi ne mai girma idan zai dau saiti sosai ni fa yanzu ne na san na aure ke cire ni ina godiya sosai da karramawa nan suka yi mana sallama suka fice ni maza sun daina bani mamaki tuni hajiya ce ta ka sake tana kwasar ruwan mamakin kai